من تهران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 shirin na kisoshin rayuwa na nan tafiye kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali da karshe mu rufe shirin namu da shirin na afirka a yau sai dai kafin nan ga shirin ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 4 ga watan yunin shekara ta 2022 wanda daidai da birga ga watan zulkaida na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kokon sun cewa shekaru 33 da suka gabata rana irin ta yau marigayi imam Khomeini ya rasu yana ɗan shekaru 87 a duniya an haifi imam Khomeini a ranar 24 ga watan satumban shekara ta 1902 a garin Khomeini wanda yake tsakiyar kasar iran ya fara karatu a gaban mahaifinsa aitullah mustapha Khomeini baros walsa kuma babban sa Ayatollah Fasin Dide ne ci gaba da koyar da shi Imam Khomeini bai rida araba siyasa da addini ba domin kuwa yana da imanin cewa hukumar al'umma tana ɗamfare ne da addinin su kamar kuma siyasa ita ce tafiyar da lamarin rayuwarsu da sha'anin mulki wanda addini kuma yana da tsari wanda ya tanada domin tafiyar da al'umma wanda shine siyasa akan haka margayi imam kumeni ya kalubalance sarakunan na lokacinsa waɗanda suka mika kai ga turawa kuma suka mayar da salon rayuwar jama'a a ƙasar ta iran a matsayin rayuwa irin ta turawa wanda ya saba korwa irin ta addini da suka yi imani da shi a su na musulmi sarakunan pahlawiyawa sun kori marga imam kumeni daga ƙasar iran inda ya shiga gudun hijira da farko da ya nufi ƙasar turkiya bayan wani lokaci kuma ya nufi ƙasar iraki inda ya yi shekaru goma sha uku yana gudun hijira sai kuma kasar faransa ta karbe shi bayan aka kore shi da kasar irakin bayan kasashen larabawa da na musulmi su haƙi a cikin shekara ta 1979 al'ummar iran sun kori sarki sha sun kuma nemi margayi imam kumeni da ya dawo gida bayan dawowarsa ya jagoranci tsarin jamhuriyar musulunci a kasar banda al'ummar kasar sa da kuri'ar raba gardama inda sakamakon ya nuna cewa fiye da kashi 98 cikin ɗari na al'ummar kasar suna goyon bayan kafa tsarin gwamnatin musulunci wanda kuma daga lokacin ne aka kafa gwamnati wadda take tafiya akan wannan tsari a kasar iran har zuwa yanzu daga ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan yuni shekara ta 1989 ɗaliban jami'a a kasar china sa gudanar da wani gangami a dandalin tiananmen wanda ke tsakiyar birnin beijing fadar mulkin kasar ta china inda suke kira da rage karfin jam'iyyar gurguzu mai mulki a kasar wanda take da shi a cikin harkokin gudanarwa tare da kara karfin majalisar dokoki da kuma yin zaɓe na majalisa maimakon naɗa su kafin wannan lokacin da gwamnatin china ta gargaɗi ɗaliban da cewa kada su sake su gudanar da wannan gangami bisa wannan hujjar jami'an tsaro na ƙasar china suka auka wa ɗaliban inda suka kashe wasu daga cikinsu sannan kuma suka jikkata wasu da dama kasashen turai da sun ɗauki wannan a matsayin wani babban mukami na kalubalantar ƙasar china akan take haƙƙin bil'adama. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta gargaɗi hukumar iaea e kan ƙara faɗuwar mutuncinta tare da ziyarar da gorosi ya kai isra'ila kawancen saudiya ya kwace wani jirgin ruwa ɗauke da makamashi zuwa yemen saɓani yarjejeniyar watan afrilu a mali kuma tashin bom ya yi sanadiyar kisan sojojin masar biyu masu aiki a cikin rundunar majalisar ɗinkin duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin ƙasar iran ta gargaɗi hukumar iaea e kan ƙarin rusa mutuncinta da ziyarar da shugaban hukumar gorosi ya kai haramcicin ƙasar isra'ila tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta kalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade yana faɗar haka a jiya juma'a a shafinsa na twitter ya kuma ƙara da cewa dole ne kasashen duniya su yi hattara da hukumar iaea e bayan ganawar da shugaban hukumar ya yi da prime minister hamshin ƙasar isra'ila kafin tarurruka masu muhimmanci wa'anda hukumar za ta gudanar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. shugaban hukumar ta iaea e ya kai ziyara zuwa hamji kasar isra'ila wacce kowa san cewa tana da makaman nukiliya kuma ta ki sanya hannu a kan yarjejeniyar npt banda haka ziyarar ta zo ne bayan da hukumar ta bayyana cewa kasar iran tana ɓoye wasu shirye-shiryenta na makamashin nukiliya har ila yau aduwansu da gorossi prime minister harmci kasar isra'ila yana cewa gwamnatinsa za ta wargaza cibiyar nukiliya kasar iran idan kasashen duniya ba za su yi komai a kan shirin nukiliya kasar ba kawancin saudiya a cikin tekun maliya ko kuma ritsi sun kwace iko da wani jirgin ruwa mai suna the force power tanker wanda yake kan hanyarsa ta zuwa tashar jiragen ruwa na hudaida na kasar yemen ɗauke da makamashi man fetur da kuma diesel zuwa tashar jiragen ruwa na hudaida kakakin kamfanin man fetur na kasar yemen isam al mutawakkil ya bayyana cewa sojojin kawance sun kwace jirgin ne bayan da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya suka kammala binciken jirgin sun kuma kale shi ya karasa zuwa tashar jiragen ruwa na hudaida labarin ya kara da cewa wannan shine karo na farko da kawancin saudiya suke kwace jirgin ruwa bayan tsawaita yarjejeniyar dakatar da budewa juna wuta na wasu watanni biyu kuma wannan shine karo na 85 kenan da kawancin suka karya yarjejeniyar cikin sawai 24 da suka gabata daga ciki har da shawagin jiragen leƙen asiri kan yankin hudaida da kuma tais majiyar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali ta ba da sanarwar mutuwar sojojin ƙasar masar guda biyu da kuma jikata wasu guda biyu sanadiyar tashin nakiya a kan hanyar su ta zuwa timbuktu a arewacin ƙasar ta mali kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto kakakin rundunar munisma ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali yana faɗar haka a shafinsa na twitter a jiya juma'a salgado ya ƙara da cewa nakiya ta tashi a kan hanya ayari motocin rundunarsa ne a kusa da garin duezza kan hanyar su ta zuwa timbuktu wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar mali kuma shugaban rundunar monisma elkasin wine ya ce sojojin dai suna daga cikin sojojin karo-karo da ƙasar masar ta aika don tabbatar da zaman lafiya a kasar mali a ƙarƙashin rundunar munisma ta majalisar ɗinkin duniya kafin haka dai a ranar larabar da ta gabata ma an kashe sojan ƙasar jordan guda a cikin ayarin dakarun munisma zuwa garin kidal da ke arewacin ƙasar ta mali sannan an kashe sojojin senegal bakwai a cikin watan disamban da ya gabata majalisar ɗinkin duniya dai tana da sojoji kimani dubu goma sha uku a ƙasar mali wa'anda ya zuwa yanzu an kashe da saba'in hudu daga cikinsu sanadiyar rashin tsaro a arewacin ƙasar ta mali masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen kasar rasha sargai lavrov ya bayyana cewa kasar rasha tana allah wadai da kudurin da majalisar gwamnonin hukumar iaea e ta fitar dangane da shirin nukiliya kasar iran na zaman lafiya majiyar muryar jihar musulunci ta iran ta nakalto ministan yana faɗar haka ne a zantawa da ya yi ta wayar tarho da takwaransa na ƙasar iran hussein amir abdullahiyan a jiya juma'a lavrov ya kara da cewa halin yanzu dai warware matsalar iran da hukumar iaea e zai yi ne kawai ta hanyar kwararru a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa wannan kudurin da majalisar gwamnonin suka samar zai shafi tattaunawar ɗagewa ƙasar iran takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora mata banda haka zai yi tasiri a wasu tarurruka wa'anda hukumar za ta gudanar nan gaba a cikin mako mai zuwa amma ministan ya kammala da cewa duk matakin da ƙasar iran ta ɗauka nan gaba saboda wannan ƙudurin laifi ne kan majalisar wacce ta tilastawa iran ɗaukar matakin da ta ɗauka. shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta tarayyar najeriya profesa mahmud yakubu ya ba da sanarwar cewa daga yanzu hukumar ba za ta ajiye muhimman takardunta a babban bankin kasar ba saboda ƙorafe korafen da wasu 'yan siyasa suka yi na cewa gwamnan babban bankin ya shiga harkokin siyasa musamman bayan da ya bayyana aniyarsa ta shiga takarar shugabancin kasar a cikin 'yan makonni da suka gabata yakubu ya kara da cewa hukumarsa ta ɗauki wannan matakin ne don tabbatar da cewa ba a taɓa takardu masu muhimmanci na hukumar a cikin babban bankin kasar ba ganin yadda wasu daga cikin manya-manyan ma'aikatan bankin suke karkata zuwa ga harkokin siyasa shugaban ya yi wannan maganar ce a lokacin da yake ansa tambayoyin 'yan jaridu dangane da shirye-shiryen sabuka masu zuwa a kasar a jiya juma'a a birnin abuja kafin haka dai wasu fitattun 'yan siyasa a kasar sun nuna damuwarsu da ci gaba da ajiye takardun zaɓe a babban bankin kasar a lokacin da gwamnan babban bankin wato mr godwin omefiele ya bayyana kudurinsa na shiga takarar shugabancin kasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla labaran duniya ke naka saurara yanzu kuma sai a saurari shirinmu na gaba wato shirin na Afirka a yau tare da Sunusi Inuwa Wunti. Afirka a yau. Eh, ku da warhaka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da shugaban majalisar wakilan ƙasar Libya ya fitar cewa sabuwar gwamnatin ƙasar ƙarƙashin jagorancin Fatahi Bashaga ta fara gudanar da ayyukanta a hukumance daga garin Sirt lamarin da ke nuna Yuni kan samuwar gwamnatoci biyu a kasar da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban majalisar wakilan ƙasar libya akila saleh ya sanar da cewa sabuwar gwamnatin ƙasar da fatahi bashaga ke jagoranta ta fara gudanar da ayyukanta a hukumance daga garin sirt da ke tsakiyar ƙasar wannan sanarwa ta shugaban majalisar wakilan ƙasar libya ta zo ne a yayin zaman majalisar a wannan mako kan tattauna batun daftarin dokar kasafin kuɗin wannan shekara ta 2022 da gwamnatin firaminista fatahi bashaga da wakilan babban babban bankin ƙasa da hukumar kula da almundahana da dukiyar ƙasa da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma kwamitin kasafin kuɗi na majalisar suka miƙa a wannan mako shugaban majalisar wakilan kasar ta libya akila saleh ya bayyana cewa birnin tripoli fadar mulkin kasar yana cike da kungiyoyin 'yan bindiga don haka babu hanyar shiga cikinta sai ta hanyoyi biyu ko dai ta hanyar amfani da karfi ko neman amincewar gungun 'yan bindiga inda gwamnatin kasar za ta kasance ƙarƙashin umarninsu amma saboda gujewa zubar da jinin dan adam halattacciyar gwamnatin prime minister fatahi bashaga ta yanke shawarar gudanar da zamanta a hukumance daga garin sirt da ke tsakiyar kasar ta yadda 'yan majalisun ministocin kasar daga gabashi da yammaci da kuma kudanci za su halarci zaman majalisar ba tare da wata fargaba ba har ila yau shugaban majalisar wakilan kasar ta libya ya yi furuci da cewa gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin abdulhamid addabaiba da wa'adin mulkinta ya kare ta ƙi miƙa fadar mulkin gwamnatin ƙasar da ke birnin tripoli ga halittacciyar gwamnatin da majalisar wakilan ƙasar ta zaɓa wanda hakan yana matsayin yin batali ne ga dokoki da kundin tsarin mulkin ƙasa a nashi bangaren sabon firaministan libya da majalisar wakilan kasar ta zaba fatahi bashaga ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta a garin sirt nan da 'yan kwanaki masu zuwa bashaga yana mai fayyace cewar majalisar ministocin gwamnatinsa ta yi kokarin shiga birnin tripoli fadar mulkin kasar ta hanyar lumana amma ta fuskanci adawar mutane da ya siffanta su da 'yan fashi da makami da suka yi kokarin yin amfani da karfi da tadatar zoma. tun a ranar litinin 16 ga watan mayun da ya gabata ne sabon firaministan libya fatahi bashaga ya yanke shawarar shiga birnin tripoli lamarin da ya janyo alamar tambaya kan zaben wannan lokaci musamman ganin kafin lokacin da 'yan kwanaki an samu bullar musayar wuta a yankin garin janzor da ke kudu maso yammacin birnin tripoli tsakanin bangaren runduna ta 55 da suke gudanar da taimako wajen wanzar da zaman lafiya da bangaren jaruman garin janzor lamarin da ke ke tabbatar da rashin tsaro da zaman lafiya a birnin Tripoli da kewaye. Wasu rahotanni suna bayyana cewa kafin Fatahi Bashaga ya ɗauki matakin tunkarar birnin Tripoli sai da ya tattauna da ɓangarori da dama a birnin musamman rundunar annawasi kuma watakila waɗannan tsarin tattaunawa ne suka gamsar da Bashaga wajen ɗaukar matakin shiga birnin Tripoli da nufin gudanar da ayyukan gwamnatinsa a birnin maimakon garin Tabaruk da ke gabashin ƙasar kamar yadda rahotanni suke bayyana bayyana cewa firaminista fatahi bashaga yana da labarin yana da masu goya masa baya a birnin na tripoli kuma akwai tabbacin samun kariya daga magoya bayansa idan kuma aka samu fahimtar juna tsakanin bashaga da bangarorin siyasar birnin tripoli to sai ya samu damar wanzar da gwamnatinsa a birnin matakin da zai kunyata gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin firaminista abdulhamid addabaiba babu shakka shigar firaminista fatahi bashaga birnin tripoli zai zama babban nasara gare shi inda zai samu sauƙin rusa gwamnatin firaminista abdulhamid addabaiba tare da kafa madafun ikon sabuwar gwamnatinsa kamar yadda a lokacin da firaminista bashaga da tawagar ministocinsa suka kama hanyar shiga birnin tripoli ba su taɓa tunanin fuskantar matsalar hana su da ƙarfin bindiga ba kuma suna da tabbacin samun kariya daga rundunar annawasi musamman bisa la'akari da furucin ministan harkokin cikin gidan kasar a gwamnatinsa isam abu abu zareba da ya jaddada cewa tafiyar firayim minista bashaga tana da kariya ta musamman sakamakon shirye-shiryen da aka yi yana mai ba da lamunin cewa akwai tabbacin rashin fuskantar duk wata matsala daga kowane bangare yana mai jaddada cewa dole ne halittacciyar gwamnatin bashaga ta gudanar da ayyukanta a birnin tiripoli fadar mulkin kasar a bangare guda kuma wasu kafofin watsa labarai da suke kusa da gwamnatin haɗin kan ƙasa ta abdulhamid aldabaiba sun ba da labarin cewa kafin tawagar firayim minista fatahi bashaga da isa birnin Tripoli, Prime Minister Abdulhamid Addabaiba ya ba da umarni ga jiragen saman yaƙi da su kasance cikin shirin kota kwana. Rahotannin suna bayyana cewa a safiyar ranar Talata 17 ga watan Mayu an ji karar harbin bindigogi alamun ana gumurzu a yankunan Mansura da suƙun Sulasa da suke birnin Tripoli kamar yadda aka ji karar harbe-harben bindigogi a hanyoyin birnin lamarin da ya tunasar da al'umma masifar yakin basasa da ƙasar ta yi fama da shi a shekarun baya baya-bayan nan hakanan wasu rahotanni sun bayyana cewa kawan da aka yi wa masaukin fatahi bashaga yana daga cikin dalilan hanzarta ficewarsa daga birnin na tripoli inda ya dawo garin sirt wato dai firaminista bashaga 'yan sa'o'i kaɗan ya yi a cikin birnin tripoli hakika akwai tsoron sake bullar yakin basasa a ƙasar libya bayan samun rabuwar kai tsakanin jami'an gwamnatin ƙasar kan naɗin sabon firaminista fatahi bashaga daga ɓangaren majalisar wakilan ƙasar domin maye gurbin firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasa abdulhamid adabaiba inda firaminista abdulhamid adabaiba ya jaddada halaccin ci gaba da jagorancinsa har zuwa lokacin gudanar da zaben sabuwar gwamnati na dindindin a ƙasar da za ta maye gurbin gwamnatin haɗin kan ƙasa mai gajeren lokaci har ila yau gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin abdulhamid adabaiba a farkon wannan mako ta jaddada cewa ba za ta taɓa ba da dama ga kowane ɓangare ba wajen yin amfani da ƙarfi ko tarzoma wajen mamaye madafin ikon ƙasar da nufin aiwatar da manufofin siyasa na sirri da kuma gudanar da mulki ta hanyar ƙarfi da babakere hakanan gwamnatin haɗin kan ƙasar ta kuma yi gargaɗi kan abin da ta kira ƙoƙarin wasu ɓangarori na karɓar madafin ikon ƙasar da nufin wawashe dukiyar ƙasa ta hanyar rusa harkar bankuna da asusun ajiyan ƙasa da harkar kasuwanci domin samun damar yin amfani da su wajen ɗaukan nauyin yaƙi tun a ranar goma ga watan fabrairun da ya gabata ne majalisar dokokin libya mai matsuguni a garin tabaruk ta ɗauki matakin naɗa fatahi bashaga a matsayin firaministan libya tare da bashi damar kafa sabuwar gwamnati gwamnati a kasar bayan da aka dage gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan Disamban shekarar da ta gabata saboda saɓanin da ake da shi tsakanin cibiyoyi da hukumomin ƙasar kan dokokin zaɓe da kuma rawar da ɓangaren shari'a ke takawa a harkokin zaɓen ƙasar. dangane da hasashen sake bullar yaƙi a ƙasar libya sakamakon matakin da majalisar wakilan ƙasar ta ɗauka na gudanar da zaben sabon firaminista a ƙasar a mazauninta da ke garin tab tobruk a shiyar gabashin kasar da kuma sabanin mahanga da ya kunno kai dangane da halaccin zaben sabon firaministan ko rashin halaccinsa masharhanta da manazarta sun bayyana mahangar su kamar haka memba a majalisar koli ta kasar libya fatahullah as-sariri ya soki matakin da majalisar dokokin kasar da ke tabaruk ta dauka na janye aminci kan firaministan gwamnatin haɗin kan kasar libya abdulhamid adabaiba da mai gurbinsa da fatahi bashaga yana mai bayyana ƙudurin da cewa mataki ne mai hatsari da ba zai kai ga samun nasara ba saboda mataki ne da aka ɗauka ba tare da mai rajejeniya da sauran ɓangarorin da lamarin ya shafa musamman majalisar kolin gudanar da mulkin ƙasar tabbas tun kafin ranar goma ga watan fabrairun da ya gabata a lokacin da majalisar dokokin garin tabaruk ta gabatar da shawarar janye amincinta daga firayim minista abdulhamid adabaiba da nufin mai gurbin sa da fatahi bashaga shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a kasar khalid almishiri ya bayyana bayyana matakin da cewa bai dace ba kuma hakan zai rusa amincin da ke tsakanin majalisar dokokin kasar da ke garin tabarok da majalisar kolin mulkin gudanar da mulkin kasa kamar yadda tun kafin ɗaukan matakin firayim minista abdulhamid adabaiba ya bayyana aniyarsa ta kin mutunta kudurin da rashin miƙa ragamar jagorancin firayim minista ga fatahi bashaga a nashi bangaren memba a majalisar dokokin kasar libya aiman saifun nasir ya bayyana mahangar da cewa bullar wannan sabani ba zai sanya a sake sabar makamai domin fada da juna a kasar libya ba duk da cewa hakan zai zafafa matsalar dambarwar siyasa a kasar yana mai ganin har yanzu akwai hanyar sasantawa tsakanin bangarorin siyasar kasar saifun nasir ya bayyana yiwuwar fahimtar juna a tsakanin 'yan libya sakamakon samun fahimtar juna tsakanin kasashen turkiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa yana mai mai cewa rikicin kasashen da suke tsuma baki a harkokin cikin gidan kasar libya a halin yanzu yayi kaɗan tare da kawar da kan kasashe da suke da sabanin mahanga kan kasar ta libya musamman bayan bullar yaki tsakanin kasar rasha da ukraine wanda ya bishe hasken rikicin kasar libya ta hanyar rashin bashi wani tasiri kamar ukraine a wata sabuwa kuma dan majalisar dokokin kasar libya aiman saifur nasir ya doge kan cewa da hannun majalisar kolin gudanar da mulkin kasar wajen ɗaukar matakin naɗa. sabon firaminista a kasar yana mai cewa majalisar dokokin libya da majalisar kolin gudanar da mulkin kasa sun ci mai yarjejeniyar cewa kafin samar da kundin tsarin dokokin zaɓe za a zaɓi wani sabon shugaban majalisar gudanarwa tare da jaddada cewa barin abdulhamid adabaiba a kan mukaminsa zai ƙara janyo rabuwar kai tsakanin gabashin libya da yammacin kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma sai shirin muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa BOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. to da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da da zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin Salamu alaikum murya musulunci a yara farko dai suna na Habu Tela Kangara Zandar ina muku godiya dangance da damar da ku bamu muna gaida yan wada mu na arziki na farko dai zan gaida eh, Sanusa a matattai. Isu a matattai. Idi Shagali eh, Lambe gida Inusa murtala ma'azu baba ya gambo tunya kadore eh, tsoho mai albarka majijirgi jiran aguwa yakubu mai aski badaraka da dukkan masu sauraron musulunci ta iran a tashi lahiya Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Iran sunana Kadora Diga garan Fulani daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Tun da yau karshen mako ne ina son ku bani dama mika sakon gaishe gaishe na kamar su Suleiman Isu Madatai da Magaram, akwai abokina Wari Malam Bare Bare zuwa Nijar, Salisu na gaidan mai biredi jama'are, shefu da Murijau, Ado Salati Goma ga Nabirijau, akwai abokina Manu Bogga Jeda, akwai abokina Dallami Kaɗan, akwai usman direban bajar gamji akwai dula kafi mata a shehu kashalla kafi ana zikiri akwai karina abubakar so ana yin sallah akwai abokina ilyasu ilyasu gulawa komere ilyasu yakuba digawa ita garau ibrahim nan bureba da yasan gwarbawa ibrahim na fulani yari da dukkanin masu sauraro nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga dan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya salamu alaikum na biyu hausa mai magana muji muhammad wanda aka san da suna mai soja mai adaidaita sahu a nan zandar da magaram kofar likita dutse eh, ina son yin amfani da wannan dama ta karshen mako in yi gaisuwa eh, zuwa ga abokan arziki malam hassan barka ina maka fatan alheri ina gaida sunusu madatai su madatai shugaba raba mai aski mr karangare na gwa ina gaida larwan alhaji abdul da yake a gadar akwai banzema akwai bukari roga roga da dukkan mutanen da suke cikin gidan nan ina maka fatan alheri na gode biyu ya tawo sa radio tehran mai magana miji muhammad wanda aka sani da suna mai soja mai adai da sahu a nan zandar kowa likita dutse a tashi lafiya assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama dangance da ƙarshen mako na so ba mu dama mu isar da gaisuwa da ɗan uwa ga amalin arziki da farko ina gaida hassan barka da shi da abokan aikin shi ina gaida sanushi madattai isufu madattai ina gaida ladan ahmad yirkau ina gaida shitu tayar na agadas ina gaida lawan alhaji abbani ana agadas ina gaida aljabari ana agadas ina gaida tabbara na alkasu ana agadas ina gaida gubaidu kurezi zakin wata ana agadas ina gaida na agwami baci ina gaida musu soja a jihar jihar da magaran alkasun baba liman ahar daga jihar agadez assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh hausa jagoran musulunci ta hiran mai magana sa'adu isa jagoran nijar jihar tawa lawai cediya muna godiya da kuke ba mu dama muke gaisa yan uwa da aminan arziki da farko ina gaisa shugaban wannan shiri hassan barka ina gaida isuhu madattai ina gaida mm, na agwa mai faci bakin ofital yana gaida muhammadu baka mota mazaunin kasar senegal yana gaida alhaji kashi musa salihu mazaunin kasar senegal yana gaida abokina harashi mazaunin kasar burkina faso yana gaida abokina abbas mazaunin kasar togo yana gaida salu abubakar mazaunin kasar gambia yana gaida Sumayya abubakar a nigeria yana gaida abokina lawali ibrahim mazaunin jamhuriya lawai cediya mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa lawai cediya na gode biyu hausa a tashi lafiya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa radio boh mai magana uda mamadu a jakori a karamar hukumar girgir a jihar zandar a jamhuriyar nijar da yake wa muna karshen mako zan yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa da amunan arziki farko ina gaida ibrahim haruna bingilawa mai anguwa wanda yake a kasan kamaru da haddabi mai kwamfuta a kebe da sumayya a sarakuna da isuhu madattai sunusi madattai yakuba mai aski badarakale. kale ya a zandar da alkasim a agadas da isa bukar mai tsoho mai albarka a nyame da muhammadu dan barebari a nyame da duk eh, da iliya mai kanti da shayi a garkin daura da dukkanin jama'a wayanda suke cikin gidan nan da suke sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya shabuya musamman ta ira ina so ba ni dama an gaida yan uwa da abokan arziki musamman ma ina gaida wa mazajin na da farki na uwana da iska baban sarmai da hajiya sanai Ali Abubakar jihar Kebbi da Hussein Estar ga kwalliya da El zire Mukhtar Zandar da Hamus mai martaba maradi bakin otal Larewa. To ina godiya malam Sambarka ni ne Uzair dan malam mazamni a garin Maradi ina muku fata alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio bahiran da magana shi ta tare daga gana a gadar jamhuriyar Niger. Eh dangance da karshen mako ina so a ban dama in mika nan da shirye na zuwa da yan da amana arziki. Da farko dai ina gaida tsohon indiya mai shayi garki garkin daura da ke tarayyar nigeria yana gaida hada mai kwamfuta tarayyar nigeria akwai isuf madatai yana mashi fata alheri akwai sanusi madatai yana gaida shi akwai litoro mai isansa akwai usain star kasuwa koliya a nan birnin da magara akwai nagwa mai baci a nan birnin da magara na dana agarsa akwai alkasu akwai alkasu babban liman aha akwai zakin labu da ke nan birnin agarsa akwai malam mahmud dan bari da ke niyami yana mashi fata alheri miji mai daidai ta sau da ke zandar ina gaida shi akwai prezo mai ilisa mai shago na fada ra'ayin zuci akwai vice isa tare. Assalamu alaikum Rado Tehran Jamhuriyar Musulunci. Dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga Latijo baban yara Isa Al'ummat Latijo maganin harkwara. Dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga abokiyar na kai da hada mai kwamfuta. Dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga goga sarkin aikin Rabiu duk inda yake da na hamaradi. sarkin aiki ba duk kasa dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi ilis daga nan agadez dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su iliyasu dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi umaru dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai malami abokin tahiya malam sidiku daga nan anya mai nijiya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga sumayya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga isfu madatai da muhammad dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga madugu uban tahiya kafa wani bata ma wani an ba zai tsawo gajar ta komai an mutum mutane shi shine Hassan Barka duk inda yake shi da family yakin shi ana gaida su sunana Muhammad Dambari Bali shugaba na fada mazajin daga Nyamai Nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu biyu ya ce hausa muryar musulunci ta iran zan yi gashe gashen mako mai magana mamman salisu da wanda ke kiran shi da zuman taxi mai kowa da tsawo nan tribune official To da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ka da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya. To bari haɗa ku da Muhammad Awal Kunya domin gabatar da shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. masu saurare salamun alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka ko rukun sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkun shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyyar mai inganci a fagen rayuwa shirin na ne da ya saba zuwa muku da garin rediyon boh da ke nan tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku ci tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron malam ɗayyaba zakariya adam wani tsohon malamin makaranta a unguwar gangaren jos da ke jihar platon nigeria mai kuma taimakawa mutanen unguwar bisa ayyukansu na yau da kullum malamin a yau zai ɗora ne kan sharhin kasidar malam ma'azu hadeja ta birrul walidaini da kuma fatan iyalai nasu amfana malam ya shirya bismillah waye kuma a jatumarka shi yasa a hausawa suke kada ku cefa kuna sauraron wannan shiri ne daga nan radion boh hausa da ke nan birnin tehran inda kowa za mu ci gaba da sauraron sharhin malam kan kasirar birrul walidaini yana nuna maka cewa kasan Allah ka Allah mahalicinka ne wanda shi halice ka uwa da uba din nan su dai kawai sun samu ita uwa ta ji alaman cewa wani bangare na jikinka ko jikinta ya mutu ko ya yi sakar ko ya dan ciwo ko yawan amai ko na mai kama da haka to alaman cewa eh akwai ciki a gare ka akwai juna biyu shikenan wannan hikima ce ta ubangiji shine ya kaddar da haka ya sa aka samu haihuwar tsakanin mata da miji to haka ne ko da dabbobi ne man kada ba ai din ma tsakanin mata da miji ne miji bai aihuwa shi kadai kamar da ita mata ba ta aihuwa shi kadai idan ka lura kaza tana iya yin kwai ko da babu zakara amma ba ta yi sun sake kashe wannan kwan ba babu za su kwai da ake soyawa ake ci din nan na agri za a sayo kaje ka samu sun yi dubban kwai a ciki amma iyakansu ba sa iya abin da kai cewa hasali ma su suna shan kamun kwan da kansu shi sa ke dan yayin kin su idan ba kin in ba ka da suke ke su sha abin su ma da kansu don ba za su kai cewa ba to ita ma kaza ta gida tana iya yin haka ba tare da in ba tare da zakara ba za ta iya sa kwai ita sa kwai kuma za ta iya kai cewa ba shi ma zakaran kansa ya yakan yi yin kwai amma kuma ya sai kai shi ba to haka tsarin Allah da ya kaddara cewa yi eh, tsakanin mata da miji ana samun haka ko a wajen dabbobi don haka wannan wani abu ne kudura ce ta ubangiji to kai dan adam ka san mahalicinka wanda ya yi ka ya yi duk wata halitta ta ke nan duniya gaba da ya yi sama ya yi kasa duka cikin ikonsa da kudurarsa ya yi to sai malam ya fara cewa a koyar da yara maganin tauhidi a koyar da yara maganin tauhidi daga nan kuma yin Allah a aikace tauhidin nan kaɗai ta Allah to kuma a aikace ka aikata irin abin da Allah ya ce ka aikata bayan ka zama baligi to kafin ka zama baligin nan ya za a yi iyayenka su za su koyar da kai wannan irin ladabin wannan irin tarbiyyar da irin abin da Allah ya ce dan ba za ka koya wani guri ba ya wajen iyayenka kamar yadda harshen ka na farko da yarenka za ka fara koya ne ina jin daga wajen biya to shi yasa ake cewa mother tank wato yaren uwa ka fara koyansa wanda ba da yaren uwa bai ji ba bai iya ba ko yana ita tana da wani yare daban ba yana da wani yare daban ya iske bai iya bai iya wannan yaren da kyau ba to amma musulunci cewa ka yi iyayen nan su koya maka shi yasa a nan ya wallafa ya bayyana maka cewa sai iyaye shiga tsarin sai kuma ita maka iyaye wajibi ne haƙƙin iyaye fa dole ne dole ne dole dole ka ne in ka kili shi kenan ai nan sallallahu alaihi wasallam cewa yayi aljannatu hata a gadamul a aljanna na karkashin kafan iyaye na karkashin kafan iyaye ne wannan ana gaya maka ne bayan ka riga ka zama baligi kafin ka zama baligi can baya su ne suka sa ka hanya suke koyar da kai abubuwa iri iri daban har ta kai ka dan fara tunanin koyon sana'a ko a kai ka makaranta kai wannan kai wannan kai wannan to da ka kai ɗan ka data ne shi ne sai aka ce maka ko bin iyayen nan dole ne a kanka ba kai sa ka ce ah, za ka kauce ba wannan ba zai ba idan ka ce za ka ci gaba da yin haka nan ba tare da ka bi abin da suka gaya maka ba to za ka auka cikin ramin da ba za ka yi fitowa ba Allah ya kawai ya baka bayani ya ce maka tun kana can cikin uwarka wannan yana gaya maka halin kanka in ka ɗauko hadisi da yake cewa inna yadda yajma'u khalqahu fi badani ummihi na yawman nutfatan malamin sai ya ɗauki wannan hadisi ya fassara maka ya ƙara maka bayani a kai har ka je ƙarshen hadisi shi sa ce tun kana can cikin uwarka babu ma wanda ke ganin ka ba wanda ya san me ma za a haifa din tukunna balle har ma ganka hadisi ya gaya mana cewa arba'in na yawman da fatan kwana arba'in kana mani sun matukuna alƙatan sannan ka zama a wannan mani ya koma ya ya zama gidan jini wani ya koma ya zama tsokan nama da yin kuɗi ya roka to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. to jama'a gashi dai malam ya fara koro bayani sai dai lokacin namu ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam ɗayyaba zakariya adam wani tsohon malamin makaranta a unguwar gangaren jos jihar filato mai kuma taimakawa mutanen unguwar cikin ayyukansu na yau da kullum allah ya saka ya ƙara karfin jiki ni kuma awul kunya da shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.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

ministan harkokin wajen kasar turkiya maulut kabos oglu ya jaddada cewa ƙasarsa ta cimma matsaya da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa a tsakaninsu domin kaiwa ga matakin fahimtar juna kuma hakan ba zai taɓa zama dalilin yin watsi da batun falasɗinawa ba yana mai furuci da cewa zaman tattaunawa tsakanin turkiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila zai taimaka wajen rage bullar rikici tsakanin falasɗinawa da haramtacciyar haramtacciyar ƙasar ta isra'ila maulud kabos oglo ya yi nuni da cewa gwamnatin turkiya ta gargaɗi gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan batun zanga-zangar yahudawan sahiniya da yadda suke ɗaga tutocin haramtacciyar ƙasar isra'ila a yankunan falasɗinawa da aka mamaye yana mai jaddada wajabcin nisantar duwani abin da zai janyo bullar tashe-tashen hankula musamman saboda take haƙoƙin falasɗinawa ministan harkokin wajen ƙasar ta turkiya ya bayyana bayyana cewa ƙasarsa za ta mai da hankali kan halin da ake ciki a birnin Kudus tare da shiga tsakani kuma suna buƙatar ganin ɓangaren gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta aiwatar da dukkanin sharaɗin da aka gindaya mata don haka zaman tattaunawa tsakanin turkiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila ya ginu ne akan sharuɗan da turkiya ta gindaya wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila maulud kabos ogulo ya kara da cewa batun falasɗinawa da masallacin aksa al'amura ne da suke da tsananin mahimmanci gare su kuma gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana sane da hakan ministan harkokin wajen ƙasar ta turkiyya ya fayyace cewa azuman tattaunawa da kuma yarjeniyoyin kulla alaƙa tsakanin turkiyya da haramtacciyar ƙasar isra'ila da ya gudana a tsakaninsa da takwaransa na haramtacciyar ƙasar isra'ila yair lafit a lokacin ziyarar da ya ya kai zuwa yankin falasɗinu da haramtacciyar kasar isra'ila a makon da ya gabata sun tattauna batun aikewa da jakadodi zuwa kasashen juna dangane da batun shirin shimfiɗa bututun iskar gas na gabashin bahar rum da ya haɗa ƙasashen cyprus da girka da kuma haramtacciyar kasar isra'ila ministan harkokin wajen ƙasar turkiya maulud kabus oglo ya bayyana cewa wannan shiri mataki ne na siyasa da turkiya ta yi gargaɗi kansa inda a ƙarshe dukkanin bangarorin da suke goyon bayan shirin musamman kasar amurka suka fahimci cewa lalle shiri ne na siyasa da ba zai taɓa yiwuwa ba kamar yadda jami'in ƙasar turkiya ya jaddada wajabcin kare haƙoƙin falasɗinawa a yayin da ake gudanar da aikin haƙar mai a gaɓar tekun zirin gaza da aka killace jami'in ya ƙara da cewa a duk lokacin da aka fara gudanar da aikin haƙar man a yankin mai ɗauke da albarkatun ƙasa mallakin falasɗinawa da ke yankin zirin gaza ya wajaba a raba albarkacin cikin adalci tsakanin falasɗinawa da haramtacciyar kasar isra'ila kuma turkiya ta fayyace hakan ga ɓangaren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila idan za a iya tunawa ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabos oglo ya gudanar da ziyarar aiki a ranakun 24 da 25 na watan mayun wannan shekara ta 2022 a yankin falasinawa da haramtacciyar kasar isra'ila ziyarar da ita ce irinta ta farko da wani babban jami'in kasar turkiya ya kai haramtacciyar kasar isra'ila tun tsawon shekaru fiye da goma da suka gabata kamar yadda ya tattauna da shugaban hukumar cin kwarya da gashin kan falasinawa mahmud abbas abu mazin a garin ramallah da kuma firaministan falasinu riyad almaliki hakanan a haramtacciyar kasar isra'ila ya gudanar da zaman tattaunawa da jami'anta musamman ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila ya irin lapid wannan ziyara ta ministan harkokin wajen kasar turkiya zuwa haramtacciyar kasar isra'ila tana zuwa ce bayan da shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac arzok ya kai ziyara kasar turkiya a watan maris na wannan shekara inda ya gana da rajab tayyib erdogan shugaban kasar tun a ranar 25 ga watan maris shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana cewa gudanar da taimakekeniya a harkar iskar gas tana daga cikin muhimman matakai da kasar turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila za su ɗauka a tsakaninsu a daidai lokacin da suke ƙoƙarin inganta alaƙar jikadanci da junansu yana mai jaddada cewa akwai yiwuwar firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya ziyarci kasar turkiya hakanan kafin wannan lokaci shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan yana da imanin cewa ziyarar da shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac arzok ya kai kasarsa za ta kasance tubalin kawo canji a alakar turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila da ta taɓarɓare tsawon lokaci kuma turkiya tana shirye ta gudanar da taimakekeniya a harkar makamashi yana mai fayyace cewa yana da imanin kulla alaka tsakanin kasarsa da haramtacciyar kasar isra'ila a hakar makamashi musamman a harkar iskar gas wani muhimmin mataki ne da zai yiwu ya inganta alaƙa tsakanin bangarorin biyu kamar yadda a ganawarsa da manema labarai a hanyar sa na dawowa daga zaman taron ƙungiyar tsaro ta nato da aka gudanar a birnin brussel fadar mulkin ƙasar belgium shugaban Turkiyya ya yi furuci da cewa akwai yiwuwar firayim ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila naftali bennett ya kai ziyarar aiki zuwa ƙasar Turkiyya, kuma ziyarar za ta kasance kasance wata babbar dama ce ta buɗe sabon shafin alaƙa tsakanin turkiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan bullar taɓarɓarewar alaƙar jakadanci na tsawon lokaci tsakanin ƙasar turkiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila tambayar da za ta bijiro da kanta ita ce menene sirrin wannan ƙoƙarin samun kusanci a tsakaninsu a halin yanzu hakika manyan jami'an turkiya da na haramtacciyar kasar isra'ila sun gudanar da zaman taro a birnin kudus a matsayin sharan fagen ziyarar shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac herzog zuwa turkiya ziyarar da erdogan ya bayyana ta a matsayar wata babbar damar da za ta buɗe sabon shafin alaƙar diflomasiyya tsakanin turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila kuma matakin ganawar bangarorin biyu tana matsayar shimfiɗa ce ga dukkanin bangarorin biyu masu rikici rikici da juna da za ta kai ga inganta alakar su da ta fuskanci matsala tsawon shekaru a bayanin haɗin gwiwa da ofishin ministan harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yair lafit ya fitar a ranar 17 ga watan fabrairun shekara ta 2022 yana ɗauke da cewa turkiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila suna da gagarumin tasiri a yankin gabas ta tsakiya kuma sun cimma yarjejeniyar sake kulla alaƙar jikadanci a tsakaninsu kuma akwai yiwuwar alaƙar ta taka rawa wajen wanzar da zaman lafiya a yankin sannan akwai yiwuwar ziyarar da shugaban haramtacciyar ƙasar isra'ila isaac hazok zuwa turkiya za ta ƙara kusanci da fahimtar juna gami da ƙulla rajeniyoyi a ɓangarori da dama kamar yadda shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya buga wayar tarho ga firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett kuma wannan ita ce farkon zantawa tsakanin erdogan da naftali kuma zantawar ta zo ne bayan da gwamnatin turkiya ta saki miji da mata yan haramtacciyar kasar isra'ila da take tsare da su kan laifin gudanar da leƙen asiri a ƙasarta tabbas taɓarɓarewar alaƙa tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da turkiya ta zo ne bayan da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kashe 'yan turkiya fararen hula goma da suka tunkari yankin zirin gaza domin isar da kayayyakin jin kai ga al'ummar yankin a yunkurin su na kassara takunkumin killace yankin daga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila har ta kai ga tagayyarar falasɗinawa gami da mutuwar wasu daga cikinsu saboda rashin abinci da magu magunguna a shekara ta 2010 kuma cacen baki tsakanin jami'an kasashen biyu ta janyo kowane bangare ya janye jakadansa daga kasashen juna wasu masu fashin bakin siyasa da masharhanta suna ganin faduwar gwamnatin tsohon firayim ministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu a zaɓe da sauke shi daga kan mukaminsa watan yunin shekarar da ta gabata ta 2021 kan ya zame babbar dama ga bangarorin biyu na sake dawo da alaka tsakaninsu kamar yadda kwararrun suke bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za ta yi amfani da kulla alaka da gwamnatin turkiyya wajen ganin ta rusa kusancin da ke tsakanin mahukuntan turkiya da kungiyar hamas musamman ta rusa tsare-tsaren kungiyar hamas na samun mafaka a turkiya tare da gudanar da harkokin siyasar ta da na soji a kasar yayin da masu sharhi a kamfanin dillancin labaran kasar jamus suke ganin kwaɗayin turkiya na sake kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila yana da dangantaka mai ƙarfi da batun tattalin arziki musamman shirin shugaba erdogan na samun kusanci da haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila da wasu bangarorin yanki irin haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudiya sakamakon yadda ƙasar turkiya ta shiga cikin matsalar tattalin arziki har ta kai ga faɗuwar darajar kuɗin ƙasar da hauhawar farashin kayayyakin masarufi da suka janyo al'ummar ƙasar tana ɗanɗana kuɗarta. Hakanan shugaban kasar Turkiya Rajab Tayyip Erdogan ya bayyana shirin kasarsa na gudanar da taimakekeniya da haramtacciyar kasar Isra'ila a fagen shimfiɗa bututun iskar gas na gabashin Bahar Rum da ya haɗa ƙasashen Cyprus da Girka da kuma haramtacciyar kasar Isra'ila da kuma aiki kafaɗa da kafaɗa a harkokin makamashi da kuma aiki da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila wajen haƙar mai a gabar tekun zirin Gaza na Falasɗinu da aka killace.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 ma saurare a nan zan jalar zamun shirin ganin lokaci na rarar mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauki da za a ɗan shirye shirye amma kafin na amma din tahir amin da kan labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Hii ni